Jama'a masu sauran gidan mu da Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon mu Amurka da Vision fim Katsina. Sunana Abdulrahman Kabir Jani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin Tsagem na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagem domin jin suwa ne ne suka kafa wannan gari na Tsagem. Mai garin Tsagem ya shahara da shi. Wannan gari na Tsagem gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na fulani da malamai fulani ne suka taso daga garin yola waɗanda cikin fulanin nan akwai idris akwai abubakar akwai kuma ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka je wurare sun biyo ta cikin garin gombe a garin gombe ne shi a idris da abubakar allah ya musu rasuwa a garin gombe sai shi ibrahim wanda shi ɗa ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar katsina ya zo ya tsaya a ingawa a lokacin don ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce da ya tsaya ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo tsagem amma sai ya fara zama a kwabra kwabra ɗin a tsagem take a nan ya fara zama wanda shi wannan ibrahim shi ne tsagem na farko a masarautar tsagem an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 1804 kenan ya fara wannan sarauta ta mai garin tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta tsagen amma daga nan kwabra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutsen yana tarihi akwai ma kaburburan su a wajen dutse yana kusa da tsagem sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya ƙara ya da shigowa cikin garin tsagem ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya yi shekara arba'in da bakwai yana wannan sarauta ta tsagem sai tsagem yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerar shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da da hamsin ɗaya. wanda ya yi shekara 27 yana kan karagar muki ya aje wannan sar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagem yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 ne ya yi shekara goma sha bakwai yana wannan sarauta daga nan sai tsagem abdulkadir ne tsagem na hudu kenan daga nan kuma sai Gem Abdulaziz ya gaje shi shekara ta dubu da talatin 1938 zuwa shekara ta dubu da da arba'in biyar, shi ne ya shekara bakwai yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen Abdulaziz ba rasuwa ya yi ba. ɗan ɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta rashin lafiya ta gani so ɗaya ɗan ya yi shekara bakwai ne yana wannan sarauta ɗan ɗan shi lokacin yana tsage Muhammadu kenan wato kakanmu lokacin yana dan aiki a nan gidan yari katsina daga nan aka ɗauke shi aka zo aka bashi wannan sarauta ya ci gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu a tsagen usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda shi ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara tisa'in da tara to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gap na shekara ɗaya aka ba shi wannan sarauta ta a shekara ta dubu biyu ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta shi ne tsagem na bakwai kenan sai yanzu ni ne tsagem na takwas an naɗa ni a shekara ta 2018 daga watan agusta. malam buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayanin cewa gari ne na fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu magana da ake fulani ne a cikin wannan gari na tsagen. akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi? Eh, a shi wannan dutsen da ne maka bayani. Har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen. Shi wannan dutse ana ce mashi dutsen gandu. To har yanzu wannan dutsen yana nan kuma akwai wannan akwai wannan abubuwan tarihin waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen gandu a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagem a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagem tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne fulani ne din kamar yadda suka taho daga daga yola a fulani har yanzu ma fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an mu sai wasu ma in suka mu haɗu da mu fulatanci suke mana to amma mu ko fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu fulani ne cikin garin tsagem wani irin kalubale wannan gari na tsagem yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata alhamdulillah a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya saboda ah, kamar yadda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fa garin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu za ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a ƙwarya magana hanya tun wannan lokaci da nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a ɗauko marar lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lallai tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi kuma mai girma gwamna ya yi mana alkawarin cewa zai mana wannan hanya Ta shi shida ta gabata wannan tenuwan ma ya kare mana alkawarin cewa zai mana wannan hanya to muna ƙara roƙo ga mai girma gwamna ya tuna da alkawarin da ya mana kuma muna mashi fatan Allah ubangiji ya bashi ikon cika wannan alkawari sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin tsagen saboda garin yana da idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi ci mana tuwa kwarya to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen sai gidan rediyon murar Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To kun ji lokaci ya canza, yara